Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babi Yakub Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 26 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa kasar Saudi Arabia domin halartar taron saka jari da bunƙasa rayuwar al'umma. 'Yan kasar Sudan sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga har zuwa cikin daren jiya Litinin bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasar. kana ma'aikatar harkokin wajen amurka tana shirin kafa hukumar kula da hanyar sadarwar yanar gizo da shirye-shiryen na'urar zamani a daidai lokacin da ake fama da karuwan kutsen yanar gizo kanin labaran kenan hukumomi a jihar nejan najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane goma sha shida yayin da wasu 'yan bindiga suka bude musu wuta jiya a garin mazakuka na yankin karamar hukumar mashegu. amma abin da muka samu da wurin mutanen mazakuka shine wayannan ta'addan sun auka ma garin mutane suna cikin masallaci suka fara halbi har su kashe kusan mutane goma sha biyar sha shida. masu sharhi kan harkokin siyasa afirka sun fara tsokaci kan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar sudan inda suka kame firaminista da wasu ministoci. ministoci. Abin da ya kawo haka shine cewa rashin jituwa tsakanin farar hula na Sudan kin da sojoji waɗanda ya zamanto suka yi ma shi albashir juyin milki to sai aka fara samun sabani a cikin su Kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri shugaban najeriya muhammadu buhari ya isa kasar saudi arabia domin halartar taron saka jari don bunƙasa rayuwar al'umma malam garba shehu babban jami'in yada labari ne a fadar gwamnati yana cikin tawagar shugaban kasar kuma ya yi wa wakilinmu umar faruk musa ƙarin bayani taro ne wanda ake kawo shugabanni na kasashe shugabannin kamfanoni na duniya masu zuba jari masu siye masu sayarwa a duniya muhimmancin wannan taro na bana shine take da aka saka masa cewa zuba jari don bunƙasa rayuwar al'umma kowa ya san cewa a duniya ana zuba jari don a faɗaɗa kamfani don a ci riba da wannan ake so a yi shine a jawo hankalin masu zuba jari zuba jari don a taimaki kasashe ko al'ummomi waɗanda suke an bar su a baya kasashe irin kamar namu domin duk fitinan nan ta duniya yaƙe-yaƙe nan da ake ta'addanci babu abin da ke haddasa shi fiye da talauci. kamar menene ta yi ko rangwamen da shugaba buhari zai gabatarwa masu saka jari na ƙasa da ƙasa domin najeriya ta ci moriyar wasu su saka jari ya dogara ga fannoni da fannin da kake magana yanzu kamar fannin makamashi wutar lantarki da su gas kasancewa yan makonnin bayan ne shugaban kasa ya sa hannu akan wannan muhimmiyar doka wadda za ta canje lamuran yadda ake gudanar da harkar haƙa da sayarwa da cinikin man fetur a wannan kasa wanda an yi shi ne don ya faɗaɗa shigowar mai son duk ya zuba jari a cikin kasa shugaban muhammadu buhari zai tallata wannan doka shugaban muhammadu buhari zai tallata irin canje-canje da ake samu wajen faɗaɗa tono ma'adanai To sai a biyo mu a mu na hantsi za a ji abinda masu fashin baki ke faɗi game da wannan taron. 'Yan ƙasar Sudan sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga har zuwa daren jiya Litinin bayan da sojojin ƙasar suka yi juye mulki. Jami'an tsaro sun buɗe wuta akan masu zanga-zangar da safiyar jiya Litinin sun kashe mutane uku a cewar ƙungiyar likitocin Sudan. Ƙungiyar ta ce akalla mutane 80 da suka ji rauni. shugaban sojan kasar janar abdul fatah burhan ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin kasar kana ya sanar da kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka ta soja da farar hula da ke tafiyar da harkokin kasar shekaru biyu da suka shuɗe Lamtanan janar Abdul Fattah Burhan ya yi jawabi ta talbijin ƙasa bayan sojojin sun kama Firaminista Abdullah hamdog da wasu jami'an tsohuwar gwamnatin haɗakar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'aikatar harkokin wajen amurka tana shirin kafa wata hukumar kula da hanyar sadarwar yanar gizo da shirye-shirye na'urar zamani a daidai lokacin da ake fama da karuwan kutsen yanar gizo musamman yadda ake kai harin kutse a ma'aikatun amurka wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce babban jakada da majalisar dattawan kasar za ta tabbatar da shi shine zai jagoranci wannan hukumar masu kusan yanar gizo sun kai hare-hare a kan kamfanonin amurka da dama a wannan shekara an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar mu. Hukumi a jihar Nejan Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane goma sha shida yayin da wasu 'yan bindiga suka buɗe musu wuta suna sallah asibahi a masallaci jiya a garin mazakuka da ke yankin karamar hukumar mashegu rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar lamarin amma ta ce tana kokarin tantance adadin mutanen da suka mutu ga mustapha nasiru ba tsare da karin bayani wannan al'amari dai da ya faru a garin mazakuka da ke yankin karamar hukumar mashegu ta arewacin jihar niger ya jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali wani tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger da ya fito daga yankin Alhaji Abdulkarim Maza Kuka ya ce ko baya ga mutane sha takwas da aka kashe waɗannan mahara sun yi awon gaba da wasu masallatan kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Tun da da yau kam masu bauta suna cikin masallaci annan gama na cewa salamu alaikum mutane na suna shiga cikin masalaci. suka fara bude wuta a yanzu da muke maganan ga wanda suka kashe mutum goma sha takwas sannan an yi awo gaba da mutum goma sha shida to yanzu wani hali garin yake ciki to tun da sun yi abin da za su yi kuma sun koma cikin daji garin nan da yana shirin dai shi mai girma ce amma na lokacin da mai ya je wurin in ya je tattace abubuwa da aka yi ba da izini a yi su. To gwamnatin jihar nijan dai ta tabbatar da kai wannan hari na masallacin maza kukan sakataren gwamnatin jihar nijan Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce bayanan da suka samu daga mutanen yankin mutane goma sha shida ne aka kashe a masallacin. Ah, amma abin da muka samu ah, daga wurin mutanen maza kuka shine wayannan ta'addan sun auka ma garin mutane suna cikin masallaci suka fara halibi har su kashe kusan mutane goma sha biyar sha shida. so ya zuwa yanzu kaman sun wuce da wasu ne koko. eh a bayanin da muka ji sun wuce da waɗansu amma ba san mutane nawa bane. to ita ma dai rundunar yan sandan jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari kwamishinan yan sandan jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya ce zuwa yanzu ba su da adadin yawan mutanen da aka kashe da ma waɗanda waɗanda aka yi awan gaba da su, amma dai ya ce sun ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin mai iyaka da gandun dajin nan na Kayinji. Tun daga makon jiya ne dai waɗannan 'yan bindiga suka ƙara zafafa hare-harensu da ke hallaka jama'a a yankuna da dama na jihar Niger. Al'amarin da masana ke ganin akwai buƙatar gwamnatin jihar Niger. ta ƙara matsa lamba ga gwamnatin tarayyar Najeriya domin shawo kan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labarin duniya kashi na biyu. amurka da wasu kawayenta na kudda da sun yi amfani da rahoton lokaci-lokaci da cibiyar kasuwanci ta duniya ta fitar suka bayyana fushinsu akan yadda beijing take bijirewa sharuɗoɗi da aka gindaya da zammar tabbatar da adalci ga dukkan kasashe da ke cikin cibiyar mai hada-hadar kayayyaki da ayyuka rahoton sake duban manufofin cibiyar kasuwancin da ke baiwa abokan kasuwancin china daman faɗan albarkacin bakin su akan manufofin da china take kin amincewa da su ya fito ne a wancan mako lokacin da china take cika shekaru 20 da ta shiga cibiyar kasuwancin ta duniya ƙungiyar da ke gindaya sharudodin kasuwanci ga kasashe 164 a lokacin da china ta zama mamban kungiyar kasuwanci ta duniya shekaru 20 da suka wuce sauran mambobin sun yi zaton cewa china za ta daina amfani da manufofin kasuwancinta da tsare-tsare da suke cin karo da tsarin bai daya na kasuwancin kasa da kasa in ji david bisbee da ke zama wakilin amurka na wucin gadi a ofishin kungiyar kasuwanci ta duniya a birnin geneva amma ya ce duk tunanin da ake yi wa china bai tasiri ba kana ga dukkan alamu ba ta da niyyar sauya matsayarta yunkurin farfado da yarjejeniyar nukiliyan iran ta shekarar dubu biyu da sha biyar ya kai gaba mai muhimmanci kana dalilan tehran na kaucewa tattaunawan basu gamsar ba in ji wani jami'in amurka a jiya litinin yayin da yake bayyana cewa akwai yiwuwar kare daukar matakan diflomasiyya ko da ma ba iya farfado da yarjejeniyar ba wakilin amurka na musamman ga iran robert mali ya faɗa wa manema labarai a washington cewa akwai damuwa masu yawa akan yadda tehran take jinkiri wurin dawowa ga tattaunawar amma ya ce akwai hanyoyin hana iran kera makaman nukiliya kuma idan buƙatar amfani da hanyoyin ta taso za a yi ya ce mun kai wani lokaci mai muhimmanci a kokarin farfado da wannan yarjejeniyar ta jcpoa in ji male a ƙarshe a jiya litinin shugaba abdul fatah al-sisi ya ce za a ɗage dokar ta ɓace a misira karon farko bayan shekaru da dama misira ta kafa dokar ta ɓace a cikin watan afrilun shekarar 2017 bayan mummunar harin bam da aka kai a kan coci-coci kanatun lokacin aka yi ta ƙara watanni uku duk da cewa an samu ingancin sha'anin tsaron dokar ta ɓacin ta baiwa hukumomi damar kama mutane da dama kana ta fatattaki waɗanda ta kira su da makiyan ƙasar. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Sudan sun karba iko da kasar inda suka rusa majalisar mulkin kasar ta gwamnatin rukon kwarya kana suka kama Firaminista Abdullah Hamdok da wasu jami'an gwamnati a hirar shi da BOA Farfesa Bube na Mewa na Jami'ar Diop ta kasar Senegal ya yi sharhi kan lamarin. Abin da ya faru a Sudan kin. Abin da ya kawo haka shine cewa rashin jituwa tsakanin horar hula na Sudan kin da sojoji waɗanda ya zamanto suka yi ma shi eh, albashir suka mishi juyin milki to sai aka fara samun sabani a cikinsu. Ta wani bangare kuma har a can wajen jam'iyoyin siyasa na kasar ta sudan kin ba haɗin kai wannan shi ya kawo haka to bugu da ƙari dai kuma muna ganin cewa ba a rasa kama hannun wata ƙasa a ciki da ya zamanto tana da shuni ga hannunta ba rashin haka nan saboda yanzu a nahiyar nan tamu ta afirka wa mu sun to ƙasashe ne da kowa ƙasashe masu hannu da shuni suna neman kamar kowane ya girke kayan shi a cikin ƙasashen kamar irin wancan yaƙi da muka sani na tsakanin gabacin duniya da yammacin duniya to ina ganin cewa ba a rasa hannun wata ƙasa a cikin wurin tun ba da ya zamanto al'umman ƙasa ba wata rana alƙawulin da kamar da na haɗi can baya alƙawulin da ake ɗauka musu ba a cika musu shi to akwai cikin mu nan nahi afirka mutane da ya zamanto ɗimbin kwaɗai gare su idan aka zo aka nuna musu cewa da kai za mu sanya a wurin ko kuma kai za ka kai ga wannan gidauniyar don ka rinka kama eh, litte kamar yadda kaga dama to sukan yarda da haka kuma ba wai amfanin nahiyar tamu ta afirka ko kasashen namu na afirka suke yi ba kawai suna neman amfanin kansu ne kuma suna neman kare kama eh, irin riba wadda kasashen nan suke kwasa a cikin kasashen namu saboda kowa ya san da cewa nahiyar mu ta afirka ta zama to kasa ce kowa sai ya zo ya yi yasoson arzikin da ke gare mu su su je can su umfana mu kuma kawai nan sai wahala muke cikin ta. To akwai bayanai da ke nuni da cewa mutane bakwai suka rasu sama da 140 kuma suka jikata sakamakon zanga-zanga da ta biyo bayan wannan za a ce juyin mulki. Ya kake ganin makomar siyasar wannan ƙasa? Eto, eh da duka halamu dai wato al'ummar ƙasar Sudan kin. Wa'anda an san su suka hau tafarkin zanga-zanga aka hambarar da Omar al-Bashir. to wa'annan kin nan su ne wa'anda ke hutowa yau suna zanga-zanga ta cewa ba su yarda ba abinda su suka dora a kare ga iko wasu 'yan kurakurai su zo su amfarar da su an samu lalle rasuwa eh, mutum bakwai kuma fiye da ɗari da arba'in suka yi rauni to wannan yana nuna cewa da idan ana juyin milki fa wa'anda ke juyin milki su tabbatar da cewa akwai al'umma ƙasa idan ba su yarda ba fa to ba irin na da ba ne yanzu tsoro ya fara fita cikin zuciyar mutane wa'ansu suna zuwa ma suna sadakar da ransu saboda irin abin da su suka yi gwagwalmaya saboda ya shigo cikin ƙasa wannan suna kare shi wanda yake nuhin ya yi juyin milki to ya tabbatar da cewa in ba ya da goyon al'umma to juyin nan milkin nan nashi ba zai je nesa ba ko kuma in ya tsaya riƙe rikau. to dole ila sai an yi ɓanna kenan wato sai an an kashe rayuka masu dimbin yawa. Farfesa Mewa kenan a hira shi da Alheri Grace Abdu. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Me yasa za su nuna san kai? A baiwa wani mutum ya zauna a falansa ya rubuta sunaye, su rubuta sunan 'ya'yansu da surkunansu da waɗanda suke so don su zama wani abu a jam'iyya. Ƙarshensa ya kusa. Da PDP za ta yi nazarin dalilin da ya sa aka kwace mulki a hannunta a 2015. da ba su shiga wannan kama karya da suke yi a jihohi na ɗora waɗansu ba. Amma in an zaɓe ka ka yi shekara hudu, to ka kai shekara hudu. kada a ce wai za ana neman wani hanya ta yadda za a cire ka idan kuma ba a son ka jam'iyyar nan tana da tsari. Juma muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a Washington DC ku da zuwa ga sabon mu na wannan lokaci na tsaka mai wuya wanda yau shine kashi na uku da zamu kawo muku na muhawarar da muke game da abubuwan da ke adabar jam'iyyar adawa ta PDP a nigeria To amma kafin mu tsunduma cikin kashi na uku din bari mu ji wayannan ra'ayoyi tukuna. sunana right honorable ino garba tsohon kakakin majalisar dokoki na jihar gombe akwai mawadda suna ga jam'iyyar pdp ta karbu tana karɓuwa a gudun talaka amma a jihohinsu suna ga akwai matsala jama'ar su ba za su yarda da su su goyi bayan su a zaɓe mai zuwa na alif dubu biyu da ashirin da uku ba idan suka buga suka buga suka ga bai yiwu ba to za su gabare su koma can watakila za su yi jinginu da karfin gwamnati ko da karfin jam'iyyar apc tun tana da gwamnati su ga inda za su samu inda za su samu shi kasa institution kwando din ba za a sana matsalolin ba domin yadda yake gudanar da jam'iyyar ba haka ya kamata a gudanar da jam'iyyar adawa ba musamman ma jam'iyyar ne karbi irin jam'iyyar pdp ya yi wa al'amura da dama riƙon tsakanin kashi su ne daga cikin matsalolin da suke faruwa a halin yanzu suke suna tsalle suna fita su koma ta jam'iyyar. To madalla, to muna da abubuwa da yawa da za mu duba a cikin wannan kashi na uku na wannan tattaunawa ta yau daga cikinsu me yasa galibin shugabannin jam'iyyar PDP ba sa karewa lafiya ne sai dai su kare a cikin rikici wani lokaci har kai ga korarsu sannan ko me tasirin gwamnan jihar Rivers wuke da kuma tasirin sa akan su yan uwansa gwamnoni ciki har da waɗanda suke fice daga cikin jam'iyyar da kuma takara ko kuma zaɓe na tafe na shekarar 2023 wannan duk suna cikin abubuwan da za ku kasa kunne ku ji a wannan kashi na uku na muhawarar da nasiru adamu ya shirya mana tsakanin injina buba galadima da kuma umar sani dikat wadda kuma ga su za su ci gaba. umar sani kai mai kake zargi yasa aka sa me yasa aka sa shi secondos wato shi shugaban da aka ture me yasa aka sa shi a gaba tun da ku ne yan cikin gidan wannan jam'iyyar eh, mun san tsarin dama pdp yawanci ta ba sa gamawa lafiya wasu ma eh, envelope ne za a ce kawai a kawo a ce ga takardar da suka rubuta an sa a cikin alhali ba komai ba wata kila <laughs> <laughs> yawa a babban matsalar da aka ake sa da kuma irin jita-jitan da muke ji shine shi gwamnan jihar rivers yanzu da yana goyon bayan gwamnan jihar sokoto ya zama shugaban kasa sannan shi ya zama mataimakinsa to amma da ya ga yanzu yadda kasan ke tafiya ana maganan cewa uh, mulki ta koma kudu ya yi kan gaba wajen kiran taro da aka yi na gwamnonin kudu inda suka zauna suka zartar da wayansu shawarwari na cewa ya kamata kowane jam'iyya ta mai da ɗan takarar shugaban ƙasanta kudu to idan ta mai da ɗan takarar shugaban ta kudu kuma shi yana so ya tsaya kuma shugaban jam'iyya na jihar shi kaga akwai matsala <laughs> saboda haka dole shugaban jam'iyya ya ba da hanya domin ya samu ya cika burinsa amma shi kuma shugaban jam'iyya e, yadda muka samu labari shi kuma yana da kuduri cewa dole in dai jam'iyyar pdp za ta kwato mulki to sai a sa dan arewa a matsayin shugaban kasa saboda haka shi yana goyon bayan dan arewa kowaye shi ya zama shugaban kasa ta nan ne za mu iya kwato mulki amma in aka ce mun yi irin obasanjo da olufalaye to za a samu matsala a ce duka 'yan kudu ne duk wanda suka ga dama za su zaba to mu pdp ba za mu iya ci ba domin gwamnatin da ke kan mulki za ta yi duk yadda za ta yi ta tabbata dan takaranta da ta sa daga kudu shine ya nasara kuma ba za a iya ba wani ihun da za a yi dan cancan ne dan arewa ba za su yi eh, tawaye ba to irin waɗannan abubuwan shine ke ƙasa injiniya wato abinda ana shi umar sani yana magana abun sai na kamar kai dariya ma abun yake baka duk da ba dariya yake ba na eh. ma nasiru na yadda ɗari da goma bisa ɗari na abin da ya faɗa a kan abin da aka yi wa secondus bambanci na da secondus yana iya zama daban duk jam'iyya idan dai ba za a tafi a kan tsari da dokokinta ba kai duk ma demokaradiyya kai hadda tsarin tafiyar da gwamnati na ƙasa to fa an shiga dambarwa wani mutum kaɗai ba zai sha giyarsa ya ce sai an cire masa wani ba waye shi a cikin 'ya'yan jam'iyya don yana da kuɗi ko yana da wata kujerar mulki to Waye ke mulka jam'iyya ce fa kai ka kawo kanka ne na kawo kaina ƙasa ba za ta taɓa zama lafiya ba sai an yi adalci sai an bi tsari na doka secondus shekara hudu aka zaɓe shi ya yi duk yadda muke ƙinsa sai mu jira mu mai da takwabinmu mu jira shi sai an zo gaba shekara hudun nan in ya so in ba ma san shi akasar ba wai ni ba in mafi yawancin 'ya'yan jam'iyya ba sa san shi majority to sai a ƙi zaɓensa. sai a ƙi zabansa bisa laifin da ya yi amma abin da nake so malam umar ya fahimta ɗaya shine secondus ya samu matsala menene matsalarsa yadda aka yi aka cire kotu ta cire adams oshimale yanzu kotu ta shiga cikin tsaka mai wuya an yi amfani da su an cire oshimale domin shugaban ƙasa shi ya sa a cire shi shin yaya za su yi ga secondus kila ba a cire shi a bisa ka'ida ba yaya za su yi su fita daga cikin wannan tsaka mai wuya inda kotun najeriya ta samu kanta kenan in ba don haka ba ai secondus ba wanda ya isa ya hana shi zaɓe tunda ba sata ya aka kama shi aka yi convicting ɗin shi ba shi ya sa na ce maka jam'iyyar ta kamu da cutar ƙanjamau. babu warkewa sai lahira sai dai a samu sauƙi don a yadda aka taho yanzu haka za a kare har karshen fim injiniya za yi mamakin ka wato haka ka yi irin wannan eh, zance eh, wato a takaice ka nuna irin abubuwa da jam'iyyar pdp din nan za ta iya abubuwa eh, ka mara wa atiku abubakar baya yanzu kuma ka biyo hanyar da yan apc suke cewa sun yi jana'izar pdp ka ce na ta yi a kare to su ma apc a sajira na su mana ai sun fi kowa zama cikin rigima ai na pdp wannan wasa kamar wasan yara ne ai na apc fada ne na giwa duk ciyawan da yake wurin in gaya maka gaskiya sai an turmutse shi har iya jijiya har jijiya kuma babu mutumin da zai kwace su domin duk wanda ya ci amana billahi lazila ilaha illahu a Allah na jiran sha madakata saboda haka 'yan najeriya su yi wa kansu kiyamar leni su nutsu su duba su nema wa kansu makoma bari ka kuma zo kan wannan makomar da kuma abubuwan da ka faɗa da dubban manta ba kan eh, rashin dagewa da tunanin ka cewa ba dauki hanyar cin zaben nan ba umar sani ka yadda cewa jam'iyyar pdp kan jama'u ta kama ta ta mutu kenan shi kenan ta shiga uku ta lalace ka san ko da yake Ƙanjamau na iya kama mutum amma akwai watan antiretroviral drugs da suke farfado da ya samu sauki sai in kai sa'a to sai kama yi shekarun da wanda shi bai da kanjamau din ba ba zai iya yi ba saboda haka wannan watan irin mu da ake yi a afirka ba irin siyasa ne na su amerika da sauransu ba wanda mutane suna duba abubuwan da jam'iyya suka musu alkawari ne su bi shi yasa za ka ga akwai mutane da yawa ba su san cewa a amerika akwai jam'iyyu da yawa ba amma da republican da democrat sun taso ne saboda su suka fi fice to a nan ma muna da wanda suka fi fice watan jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc a yanzu ya yi latti a yi wani sabon jam'iyya yanzu har ta yi tasiri za ta iya kwace wa'yansu jihohi misali idan gwamnonin suka hukuma amma ta yi tasirin cinye ga baki ɗaya mutanen najeriya sun saba idan ba apc kake ba to pdp kake saboda ko kana lema ko kuma kana kana wancan mai tsintsiya ah, abubuwan da ke tafiya kenan saboda haka a dole dai a yi alallaba in aka yi alallaba to mu dai abinda muke so tukuna mu kwace mulki idan an kwace mulki to kuma sai a zo a fara kuma dubawa ta yaya za a yi a haɗa kai waɗanda suke da irin ra'ayi ɗaya su tafi a ɓangare ra'ayi ɗaya in baka cikin wannan ra'ayin ka koma irin ra'ayinka domin yanzu kamar haɗin gambiza ne jam'iyyar apc ba wata jam'iyya ba ne a jam'iyyu ne suka haɗu suka yi haɗin gambiza akwai acn akwai ampp akwai cpc duk sun haɗu sun zama kaga ba ra'ayi ɗaya ba ne an yi ne don a kwace mulki a jam'iyyar pdp ma ba wai kowa ba ne akwai wanda suka dawo daga wata jam'iyya akwai wanda suke su suna ganin su ne aka fara jam'iyyar nan da su akwai kuma wanda suke ganin wanda su su su ba sa nan ne ba sa can ko su rapc ne ko kuma npdp ne To a gaishe kuma malamai to nan za mu daga aya sai mun dawo rana a cewa mu ci gaba da kamuku wannan muhawara din wanda kuma shi wannan shirin na mai zuwa din shiri ne mai zafi da zai duba shin an makara ga kafa wata sabuwar jam'iyyar da za ta maye gurbin PDP din da APC ma wacce ake jin za ta yi tasiri a zabe mai zuwa na shekarar 2023 sannan yaya za a yi da tsofaffin jam'iyyun da aka kafa tun ba irin su SDP me yasa ba za a yi amfani da su ba yanzu maimakon a yi ta fama da jam'iyyun da ake da su yanzu ya kuma maganar shirin karba-karba zai yi tasiri a zaɓe mai zuwa duk wanda suna cikin abubuwan da muke so mu duba shirin da ke tafe rana wa tiyon Allah ya kai mu yanzu ka madadin su bakin namu injina Buba Galadima da kuma Umar Sani Likat da kuma musamman shi Nasiru da ya shirya mana wannan tattaunawa da Abuja Ali Mustapha Sakwato ne a Washington DC mun ku lafiya. To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. To baballe a takaice shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa ƙasar Saudi Arabia domin halartar taron saka jari don bunƙasa rayuwar al'umma. Malam Garba Shehu babban jami'in yada labari ne a fadar gwamnati yana cikin tawagar shugaban kasar kuma ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa ƙarin bayani. 'Yan kasar Sudan sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga har zuwa daren jiya Litinin bayan da sojojin kasar suka yi juye mulki. Jami'an tsaro sun buɗe wuta akan masu zanga-zangar da safiyar jiya litinin sun kashe mutane uku a cewar kungiyar likitocin sudan kungiyar ta ce akalla mutane 80 da suka ji rauni shugaban sojan kasar janar abdul fatah burhan ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin kasar. kana ya sanar da kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka ta soja da farar hula da ke tafiyar da harkokin ƙasar shekaru biyu da suka shuɗe a ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen amurka tana shirin kafa wata hukumar kula da hanyar sadarwar yanar gizo da shirye-shirye na'urar zamani a daidai lokacin da ake fama da karuwan kutsen yanar gizo musamman yadda ake kai harin kutse a ma'aikatun amurka to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.